العليم يعني من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a ci gaba da karatu a cikin littafin jami'u tirmidhi malayin ta cewa rahimahullah babu ma ja a fi ma'il bahari annahu tahurun wannan babu ne game da bayanin hukuncin da ya zo akan wato ruwan kogi kan cewa annahu tahurun shi mai tsarkakarwa ne malayin hadisi daga isnadinsa daga kutaiba daga malik har zuwa abi hurairata radiyallahu anhu abu huraira ya ce ta'ala rajulun rasulallahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ne ya zo ya tambayi manzo sallallahu alaihi wasallam wannan aka ce kamar yadda imam ahmad ya kawo ya ce daga bani mudlaj shi mutumin tabarani ya ce ana kiransa sunansa abdullahi wannan mutumin faƙala ya ce ya rasulallah inna narkabul bahra mu muna hawa wato hauruwa muna shiga ruwa a cikin jiragen ruwa muna tafiya manya-manyan tekuna ana tafiya a ciki wa nahmilu ma'ana al-qalila ma muna ɗaukan ruwa kaɗan tare da mu ruwan da ke tare da su baya isan su saboda dogon tafiya wato suna amfani da ruwan har ya kare kuma wannan ruwan da suka dauka sai ke cewa fahimta wa ba'ana bihi abashina idan muka yi alwala duk lokacin sallah da ruwan da muka dauka nan to ruwa zai kama mu saboda haka ya zami sai suke tambaya a fana na tawabba min ma'il ba shin zai yi mu yi alwala da ruwan teku وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في منذ عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته وتشير wannan tekun ruwansa abin karkakarwa ne sannan kuma mamacinsa ma halal ne ma'ana mushinsa halal ne wannan sahabi ya yi wannan tambaya ne wato abai daya sai annabi ya ba da ansa da fuska biyu suna hawa ruwa kuma yawancin ruwan kogi a wajen sha ba daɗi wani kanwa-kanwa wani gishiri-gishiri wani din akwai mai daɗin sha amma yawanci ba daɗin sha kuma su suka fi yawa to kuma kullum suna cikin tafe-tafe sai ya yi tambaya akan shin idan ruwan da suke da shin nan ba zai yi su yi alwala da shi ba don kare kare za su yi su yi alwala da ruwan kogi sai annabi ya ba da ansa kaga da annabi ya ce na'am ansa ya yi zai yi mu yi alwala da ruwan kogi in ya ce na'am ya ba su ansa eh to amma idan ya ce na'am za a fahimci wato sai in an bukatu ne idan mutum ya hau ruwa sai ruwansa zai kare ko ya kare ne sannan zai yi alwala da ruwan kogi amma annabi alaihi salatu wasalam ya nuna ko kana da ruwa da yawa ko baka da ruwa da yawa ruwan kogi ruwa ne mai tsarkakarwa shi yasa annabi ya bude ansa da cewa huwa tahuru ma'u shi ruwan sa din mai tsarkakarwa ne ba wai tsahirun bane a'a shi ne shirin yana da tsarki kuma yana gusar da najasa yana tsarkakarwa shine abin da malamin suke cewa alma'u tahiru almutahhiru ruwa ne mai tsarki sannan mai tsarkakarwa ga wani abu wanda yake da najasa sai kuma annabi alaihi salatu wasalam ya kara musu da cewa alhaidu mai taka kuma abin mushin da ke cikinsa halal ne tunda suna hawa ruwa kullum suna yawo a ciki na tafe safarar su na tafe tafe kaga wata nan za su buƙaci cin abin cikin ruwan za su buƙaci cin kifi to maimakon ma su zo yanzu sun yi tambaya akan ruwa ne kadai lokacin da suka buƙaci cin kifi kuma za su zo su tambaya ya cin kifin ruwa ba tare da an yanka ba sai annabi alaihi salatu fara ya ba su an da nan gaba za su buƙaci wato tambayan shi yasa yake huwa qahuru ma'ahu alhillu mai tatu mushin sama halana mai tatu da fatin min ba mita ba ne mita mutuwa ce da kanta amma mai ta mushi wannan ya nuna kuma duk wata dabba ta cikin ruwa halal ne wato ƙa'idar ita ce dabbar da ba ta rayuwa a tudu sai a ruwa inda ya za ta rayu a tudu to wannan dabbar wanda za a ci za a yanka amma wanda ba ta rayuwa a dubu sai cikin ruwa to halal ne cinsa wannan hadisin malamai sun yi bayaninsa da yawa saboda wato umda ce a wannan babin kuma hadisin nan imamun nasa'i da abu dawuda da malibin majal sun kawo shi imam malik ya kawo shi a cikin muwaffa imam darimi shi ma ya kawo shi a cikin sunan nashi al'allama al'albani ya kawo shi a cikin littafin sa irwa al kuma hadisi ne wanda yake yana da inganci mala yake cewa babu ma ja fi tashdidi fil bawl wannan babi ne da yazo yana bayani akan tsanantawa akan bawali ba a sakaci wajen wato tsarki daga bawali malaika hadisi daga isnadinsa har zuwa abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ibn abbas ya ce, annan Nabiya sallallahu alaihi wa sallama marra ala qabrayn منذ tsira da aminci su tabbata a gare shi ya zo ya wuce kusa da wasu kaburbura guda biyu wa qala sai ce innahuma yu'azzabani su ma abota wayannan kaburura guda biyu ana musu azaba annabi ya bada labari ta ina ya sani Allah ne ya sanar da shi a lokacin ya gaya musu ba wai annabi a halin karan kansa ya san gaibu ba ne kuskure ne a ce annabi ya san gaibu a annabi bai san gaibu ba sai dai abin da Allah ya sanar da shi wanda Allah ya sanar da shi wasu don ya sanar da bayi wasu kuma ya sanar da shi don shi ya sani ne amma ba bukatan al'umma su sani irin wannan yana faruwa kamar hadisin da ke cewa lau ta'lamuna ma a'lamu la bahikum qalila wala bakaytum kathira da kun san abin da na sani da kun yi dariya dan kadan da kun yi kuka da yawa kaga ya sani amma ba bukatan mu sani amma abin da aka bukaci mu sani na sako to annabi yana isarwa to annabi anan yace ana musu azaba wa ma yu'azzaba ni fi ba ana musu azaba ne kan wani abu mai girma ba abun yana da sauki za su iya rabuwa da shi amma rashin kula da suka yi ya zan musu babban abu sai shi amma hada amma shi wannan kana la yastatiru min bauni baya zartuwa daga bawalinsa ma'ana bai sa tsakanin tsakaninsa da bawali idan bawali ya taba jikinsa bai wankewa in ya je bawalin bai ya bari ya rabu da najasan ya yi tsarki kamar yadda shari'a ta nuna bai damu ba to irin wannan ya jawo masa wannan wani lafazin ya zo da layar tabiri min baulihi bayya neman kubuta daga bawalinsa ɗaya lafazin layar tanzihu min baulihi din ruwayoyi ne sun zo mutum bai sarkakuwa daga bawali wannan yana daga dalilin da zai jawo masa azabar kabari sawa'un bawalin nan naci ne ko na wani ne ko da yaro ne ya fitsari a jikin mutum ko kuma fitsarin wani ne ya kaba ka ba a jikin ka fita ba to wajibi ne ka wanke in yaro jariri ne da bayya cin komai kamar da za mu zo mu ji hadisinsa a gaba in jariri ne da bai ci abinci ba da wannan ana yayyafawa ne in namiji ne ta mata kuma za a zuba ruwa sai nabi alaihi salatu wa salam ce wa amma hada amma shi wannan ɗayan fa kana yamshi bin namima ya kasance yana tafiya da annamimanci ma'ana yana kai kawo tsakanin mutane ya ɗauki magana a nan ya kai wajen wancan ya dauko daga can ya kawo nan don neman ɓata tsakaninsu da yawa mutane suna da irin wannan ɗabi'a da neman fata tsakanin mutane inda kirari da yabo kai ko an mutum alkhairin wani kai to ba su gaya masa ba amma an ka faɗi wani abu mara daɗi a kan shi sai ka ga an ji an gaya masa shi ɗin ma kuma in ya faɗa za a zo kuma a gaya masa shi ne malamin ke cewa duk wanda ya ɗauko magana daga gare ka daga wani ya kawo maka to ka yi shiru don in ka yi magana kai ma za a ɗauki naka a kai kuma yau ya kai zamanin ɗaukan muryar mutum ba tare da ya sani ba kana magana sai a yi rikodin sai a kai wa wancan ko kun mutum ya neme ka a waya ya kama sunan wani ya ce wani ɗin nan kaza kaza a ce yana rikodin a lokacin sai kuma ka faɗi magana akan mutumin nan sai a je a kunna masa ya ji gashi nan kana zagin sa ko kana ambaton abin da yake ba daidai ba zagi haramun ne cin nama haramun ne sannan kuma gulma da kai kawo shi ma haramun ne to wayannan abubuwa guda biyu suna daga cikin abin da ke karawa mutum azabar kabari rashin tsarkakuwa daga bawali da kuma annamimanci Allah ya kare mu da kariyarsa wannan hadisin imam bukari ya kawo shi da a cikin sahihinsa haka muslim da ashabu sunan Allah ya dace da mu ga shigar mu manzon sallallahu alaihi wasallam assalamu alaikum wa rahmatullah